Wanga aikin yana cikin tsarin tafiyar da ayyukan fagod wanda ke da gaba guda biyu damawa da baiwa mata da matasa daraja a cikin tafiyar yanayin siyasa a ƙasar Nijar. Sakamakon bincike da muka yi dukkan dukkan da aka yi mata na ja da baya a wasu karkarun basa ma zuwa zaɓe a wuraren da suke zuwa ma su yi zaɓen basa shiga takara hakan yasa a cikin kwamin kwamin mata kalilan ake samu cikin mashawarta goma sha uku mace biyu kacal za ka iya gani domin haka ya kamata mu tallafawa wa mata da matasa don su samu wakilci a cikin hukumomin yanke shawara kamar a zauren shawara na kwamin a majalisar kasa kai har ma zuwa ga takarar shugabancin ƙasa idan akwai karamcin wakilcin su a harabobin to bukatun su ba za su samu wucewa ba a wannan shafin za mu yi aiki kan reshe biyu na ɗaya girka tawagar zagaye ta ba da labari da wayar da kai da za ta je don faɗarkar da su bisa ga yanda tsarin tafiyar zaɓuɓɓuka suke rawaita sunayensu a na'urar zamani har zuwa yanda ake ajiye takara da gudanar da yakin zaɓe zaɓe har mutum ya zama zaɓaɓɓe ga wakilci akwai shafi na biyu wasan kwaikwayo da zai ba da damar fahimta sosai ga mahimmancin da mata da matasa ke da shi a cikin siyasa ta wannan hanyar wasan kwaikwayo ne za a waye kan mata da matasa don me yasa kuka zaɓe karamar hukumar yalo gundumar gaya ta kumshi da yawan waɗansu da'irori saboda gundumar gaya karkara ce inda cibiyar hulɗa ta swaziland ke tallafawa don haka ne muka karkata hankalinmu ga zaɓen kwamin ɗin karkara ta yalo don mu zo mu gudanar da aiki. Akwai da yawan hanyoyin wayar da kawuna me yasa kuka zaɓi wannan hanya? Idan ana aiki makamancin haka cikin karkara to a yi shi a garka inda za a tattara kowa ba wani bambancin shekaru ba na jansi don a samu kowa ya zo ya saurari abin da bayanin ya kumsa yadda lamarin ke gudana a fuskar siyasar a cikin ƙasar. Kun gamsu kuna tunanin sakonnin da kuke son isarwa sun isa inda kuke bukata? Na gamsu sosai da halartar al'ummomi yalu sun zo da ɗumbin yawa duk da ana cikin lokacin ayyuka ayyukan girbin albarkatun gona sun gwada lalle suna da buƙatar samun wayar da kai ta abokan hulɗa da za su rikaya su. Bayan yalo ina za ku je? A gaba kwamin ɗin da'irar talabiri za mu je, can ma za mu yi irin ayyukan da muka yi a nan. Har ma mun ƙididdige 'yan wasa na kwaikwayo masu waƙe-waƙe da za mu horaswa kwana biyu zuwa hudu in ya so daga baya sai su gabatar da abin da suka shirya.